واعلموا أن إصلاح المجتمع يبدأ بإصلاح العقيدة والأخلاق والعلم وأن الدعوة الصادقة هي الطريق إلى الله قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أيها المسلمون إن من أجل النعم التي امتن الله بها على هذه الأمة أن جعل فيها من يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قال عز من قائل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أيها المسلمون إن الدعوة إلى الله وتعليم الناس أصول دينهم وفقها هي طريقة الأنبياء والمرسلين وهي وظيفتهم عليهم الصلاة والسلام وهي سبب هداية الناس وإصلاح المسلمين فالدعوة والتعليم بها يستقيم دين الناس وينتشر بينهم الخير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم أخرجه الشيخان ولكن الدعوة في بلادنا تواجه تحديات ومشاكل كثيرة ومنها ضعف الاهتمام بالدعوة عند بعض المسلمين حتى صار كثير من الناس يظن أن الدعوة مسؤولية خاصة للعلماء والأئمة وحدهم ثانيا التحديات المالية فالمراكز الإسلامية والمدارس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن والجمعيات الدعوية وطباعة الكتب ورعاية الدعوة والدعاة وطلاب العلم وتجهيز حملات الدعوة إلى القرى والبوادي كل ذلك يحتاج إلى دعم وإنفاق وتجهيز وتمويل ومن أين تأتي النفقة ما دام أن الدين ليس له ميزانية في المال العام عند الحكومات ثالثا انشغال كثير من الناس بالدنيا وتنافسهم في جمع المال وتشييد البناء والفخر والسخرية مع قلة البذل في مشاريع الخير قال أبو ذر رضي الله عنه كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ثم مشى صلى الله عليه وسلم فقال إن الأكثرين هم الأقلين يوم القيامة ألا إلا من قال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم الحديث أخرجه الشيخان أيها المسلمون إن علاج هذه المشكلات لا يكون بمجرد الشكوى وإنما يكون بخطوات عملية فعالة فعلينا أولا فعلينا جميعا أن نستشعر بأن الدعوة مسؤولية جماعية كل فرد يقوم بواجبه بحسب قدراته وعلمه ومكانته ثانيا دعم المؤسسات الدعوية والتعليمية بالمال والصدقات والزكوات والأوقاف المشروعة والتمويل الحكومي ثالثا تشجيع الشباب على طلب العلم الشرعي وإيداد الدعاة بالنفقة عليهم وتعزيز مكانتهم في المجتمع رابعا التعاون بين العلماء والتجار وأهل الخير وأصحاب المهن من عدل, من عدل خدمة الناس والدين خامسا ترسيخ ثقافة الوقف الإسلامي فإن كثيرا من الإنجازات العلمية والدعوية في تاريخ الأمة الإسلامية قد قامت على الأوقاف الخيرية عباد الله إن الأموال التي تنفق في نشر العلم الشرعي وهداية الناس ودعوتهم إلى الخير ليست خسارة بل هي تجارة رابحة وقرض حسن قال عز من قائل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وروى الإمام أحمد وابن جرير في تفسيره والحاكم في مستدركه بسند على شرط إمام مسلم أنه لما نزلت هذه الآية قال أبو الدحداء أوى إن الله يريد منا قردا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أبا الدحداء قال يدك يا رسول الله قال فناوله يدا فقال إني أقرضت ربي حائطي حائطا فيه ستمائة نخلة ثم انطلق يمشي حتى أتى الحائط وأم الدحداه فيها مع إيالها فناداها يا أم الدحداء قالت لبيك يا زوجي قال اخرجي قد أقرضت ربي هذا الحائط فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم أذق رزاح في الجنة لأبي الدحداء عباد الله فليسأل كل واحد منا نفسه وليراجع ضميره وليتذكر مصيره هل دعمت معلما هل ساهمت في بناء مسجد أو تشييد مدرسة أو حفر بئر أو إعانة طالب علم أو داعية أو نشرت علما وهلم جرا انتهبوا انتهبوا من نومكم واتيكم من غفلتكم يا عباد الله وساهموا في بناء المساجد وتعمير المدارس وكفالة المعلمين ودعم حلقات التحقيق ومواجهة الجهل والتطرف والفقر بالعلم والتكافل الاجتماعي ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه, بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وإثم وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيته من خلقه صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم مساء البركة babu shakka yana daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ya mana a cikin wannan al'umma ta mu ta musulmi shine cewa musulmi ba su gushe ba a duk inda suke Allah yana tada wasu a cikinsu da suke tsayuwa akan karantar da addinin Allah da wa'azi da hani daga barna da nuna wa mutane gaskiya da karantar da mutane tauhidi da ibada da sauran na dubba na addinin musulunci wannan alkhairi ne mai girma da Allah yake ambata cikin sautu Ali Imran da yake cewa lallai a cikin ku a samu wasu da za su tsayi akan aikin alkhairi suna kiran mutane zuwa ga aiki mai kyau suna kuma hani daga barin mummuna waɗannan su ne masu tsira da su masu kiran da waɗanda ake wa kiran su za su tsira ya ku yanwa musulmai lallai kira zuwa ga Allah da wa'azi da karantarwa da koya wa mutane tauhidi da addini da sauran ladubban musulunci wannan fa shi ne aikin annabawa shi ne gadon da annabawa suka bawa malamai kuma da shi ne ake samun shiryatar da mutane zuwa ga aikin alkhairi zuwa ga su zama nagari don duniya su yi kyau kuma alkiyama su ta yi kyau ta hanyar karantarwa ne da da'awa alkhairi yake yaduwa a cikin mutane kuma addinin su ya gyaru shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayyidina Ali a cikin hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim annabi ya ce masa na rantse maka da Allah ubangiji ya shiryar da mutum ɗaya ta sanadiyarka wato wani ya shiga musulunci da sanadiyyarka. ko mutumin da yake musulmi ya gyara addininsa ko ɗabi'arsa a sanadiyar karanta waka ko wa'azinka ya fiye maka fiye da a ce kana da arziki mai yawa na jajayen raƙuma a lokacin jajayen raƙuma suna daga cikin alamar mutum ya tara dukiya to da a ce kana da wata dukiya ma mai yawa abin da ya fiye maka alkhairi fiye da wannan Allah ya baka ilimi kuma ya baka dama kai karantarwa kuma ya bude zukatan mutane su fahimta babu shakka wani alkhairi ne babba sai dai kuma idan muka kalli waƙiyin al'umman mu a yau za mu ga cewa wannan aiki na alkhairi na da'awa yana fuskantar wato matsaloli da tarnaki da sarƙaƙiya mai yawa daga cikin muhimman matsalolin da muke fuskanta a ɓangaren da'awa shine wato mafi yawan mutane ba su damu da al'amarin da'awa ba ba su damu da ya za a yi a kira mutane zuwa ga gaskiya ba ba su damu ya za a yi a shigo da kafirai zuwa musulunci ba ba su damu da ya za a yi a gyara al'ada da ɗabi'a da aƙidan musulmai waɗanda aka haife su a musulunci iyaye da kakanni ba da mutane suke ɗauka galibi wannan ya shafi su malam wane da su ustaz wane da su liman wane su da ya ga wani abu ma da ya kamata a yi magana a kan shi sai dai ya kira malamin ko ya masa waya ko ya masa message ko in sun haɗe ce to malam sai kun dage fa akwai matsala a cikin al'ummar nan shi ba ruwan shi ku kusan kawai da naku shi kawai abin da ya damu kawai ya ci ya sha ya yi haihu ya gina gida ya yi kasuwa ya ci riba ya yi harkokin da suka shafi duniyar amma harkar lahira fa sai dai ya gaya wasu malam malam cewa malam sai kun dage fa akwai matsala sai kun dage to mafi yawan mutane abinda suka dauka al'amarin wa'azi da karantarwa to ya shafi malamai ne da masu wa'azi su karai wannan matsala ce abu na biyu shine wato matsalar a financing hanyoyin samun kuɗaɗe waɗanda za a yi amfani da su don gudanar al'amuran da'awa za ka ga cewa mafi yawan cibiyoyin addini da masallatai da makarantu da wuraren da ake gudanar da addini makarantun haddan alkur'ani zaurika da sauransu da jam'iyyu na addini da buga da tafai da ake ko takardun da za a yada da kula da bukatun ɗaliban ilimi da malamai da masu da'awa da yadda ake shirya zuwa da'awa ƙauyuka da musuluntar da maguzawa duk waɗannan abubuwan da suke bukatan kuɗaɗe suke bukatan tsare-tsare suke bukatan finansin kamar ka tambaya daga ina za a samu wannan kuɗaɗen ba wanda sai da ake samu su ba a da wani sos na musamman na samar da kudade don yin waɗannan ayyuka musamman kuma tun da a ka'idar najeriya a hukumance idan aka je yin budget kowane sashe da kowace ma'aikata ma'aikatar tsaro tattalin arziki kiwon lafiya education komai da ka sani a cikin harkokin najeriya za a fitan mai da budget ɗin shi za a fitan mai da abin da za a mai na capital project da ainihin recurrent expenditure da sauransu amma babu budget da ya shafi addinin musulunci babu wannan baya cikin lissafin bada ɗin jiha ko na karamar hukuma ko na tarayya sai an samu wani gwamna ko wani shugaba ko wani minista mai tunani to shine zai saka shi ta bayan fage a cikin social services ko community development ko wani suna na daban da za a yi camouflage amma dai ba za a iya sakawa a ce to wannan kudaden gina masallatai ne waɗannan kudaden kula da marayu ne waɗannan kudaden kaza ne ba yi sa haka ba saboda an ce wai ba ruwan gwamnatin wai da musulunci saboda haka sai dai su mutane isu isu waɗanda suke so su gyara lahirarsu su ne za su ta faɗi tashin suna neman abin da za su faɗa abu na uku daga cikin matsalolin shi ne mafi yawan mutane sun fi damuwa da rayuwar duniya sun fi damuwa da gasa game da duniya game da gina gidaje da siyan sababbin motoci da ɗinka kayayyaki suturu da auren mata 'yan gayu da fita ƙasashen waje wannan shi ne damuwa mutane ba tare da sun damu da ayyukan alkhairi yadda ya kamata ba al bukhari da muslim suka roto hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Abu zarin yake ba mu labari ya ce, wata rana muna tafiya tare da manzan Allah sallallahu sai muka fuskanci dutsen udu. dutsen uhudu kamar da aka sani wani katon dutse ne a makka a madina wanda da ya je madina ya taba ganin sa da annabi ya hangi wannan dutsen sai ce abu zarin ya abu zarin ya ce labbaika ya lalla. ya ce wallahi da a ce ina da zinariya kamar girman wannan dutse na uhudu ya ce wallahi ba zan yi fatan a kwana uku ban kashe su ba kama an tambaya a ce ya manza Allah ne za yi da su yace ba abinda zan yi da su illa in tarabawa dama da hagu da baya ba abinda zai saura a hannuna bayan kwana uku sai abinda zan dan ajiye wanda zan biya basussukan da ake bina basussukan da na sai abinci ko na biya kudin makaranta ko na yi kaza ko na yi kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan ƙara takawa daya biyu uku sai ya ƙara cewa ya Abu Dharr ya Abu Dharr yace labbaika ya Rasulullah nabi yace innal muktirina a wata riwaya innal aksarina lallai wanda suka tara abun duniya da yawa annabi ya ce humul muqilluna yawmal qiyamah ranar lahira su ne waɗanda wannan abun duniya ba su yi aikin lahira da shi ba annabi ya ce ranar lahira su ne masu lada ɗan kaɗan innal muqsirina humul muqilluna yawmal qiyamah annabi ya ce waɗanda suka tara abun duniya suna gaya maka ya abu garin? ranar alkiyama suke da lada ɗan kaɗan annabi ya ce illa man kala hakaza wa hakaza sai wanda ya bayar dama da hagu da gaba da baya annabi ya ce wa qalilum ma hum yace ɗan kaɗan ne waɗanda Allah yake taimakon su tara dukiya kuma su bayar da ita dama da hagu ba su damu ba ba su damu da cewa wato suna tsoron talauci ko suna rowa Allah ya tsaye don haka yan uwa masu albarka yadda za a kawo gyara game da waɗannan matsaloli da ire-irensu ba wai kawai da surutu ne da ce-ce ku ce ba a sai an yi aiki da gaske abu na farko wajibi ne shiga cikin zukatanmu cewa aikin kira zuwa ga musulunci to responsibility ne na dukkanin al'umma ba na wasu mutane ne su karai ba ku duba yadda tsuntsu a zamanin annabi Suleiman. yake jin cewa shi ma yana da aikin da zai da ya je ga wasu mutane suna botar gumaka suna botar rana nan da nan ya garzaya ya kawo rahoto cewa inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim sai ce wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah ya kawo labarin wani abu da ya gani na kafirci na shirka dan mene dan a dauki mataki to akalla ya zama da cewa za ka iya ba da gudunmawar shawara in kana da kuɗi za ka iya ba da gudunmawar kuɗi in kana da ilimi ka ba da gudunmuwa da iliminka in kana da ƙarfi ko kana da wani mukami da zai taimaka wajen aikin da'awa ya zama ka ba da gudunmuwa da duk abin da kake shi kar mu ɗauka cewa mas'uliyar siliman ne da ladan da malam wane da malam wane abu na biyu wajibi ne a taimaka ma wato institutions da suke aikin da'awa wanda suke karantar da addini a taimaka musu da kudade, da sadaka da zakka da wakafi sannan kuma a hukumance masu rike da mukamai su taimaka musu sannan wajibi ne a kudatar da matasa a kan tsaya su koyi ilimin addini sannan a shirya masu da'awa wanda za su dinga aiki wajen karantar da addinin musulunci kuma a samu musu da abin yi don su zama da mutunci a cikin mutane wajibi ne zama akwai taimakekeniya tsakanin malamai da 'yan kasuwa da mutane masu alkhairi da masu sana'o'i da sauran mutane don hidima addini ya zama da cewa malamai suna da mutuncin da za su gaya ma wane yayi shi kuma wane nan ya dauka malamai in suka gaya mushi suka ce ka yi abin kaza na alkhairi to sun nuna mushi aikin arziki ne ba za su cuce shi bane ba wai dan suna neman ya taimake su bane a'a dan ya taimaki kansa ne so da dama masu kudi aka ce ku yi kaza na alkhairi sai ga cewa to shi ana so a tsiyata shi shi an takura mushi dan me yasa za a ce shi yayi ana gaya maka ne saboda ana son ka samu lada ka samu alkhairi ranar gobe kiyama sannan wajibi ne mu ci gaba da yada tunanin wato samar da wayewar kai za ta sa mutane su dinga yin habati wato su dinga yin wakafin dukiyarsu suna sadakatul jariya domin a tarihin musulunci ayyuka da dama masu girma na addinin musulunci sun gudana ne a ƙarƙashin wakafi na addini ya ku yanwa masu albarka mu sani da cewa dukiyar da ake cewa wajen aikin addini wallahi ba asara ba ce kar ka taɓa tunanin da ka ciyar da dukiyarka da aikin addini ka asara sai dai ma zai kasance ka yi kasuwanci ne mai riba ka ba da bashi ne wanda yake mafi kyau ubangiji madaukakin sarki yana ba mu labari inda yake cewa wane ne zai wa Allah rance rance mai kyau sai Allah ya ninninka masa ladansa ninkin ba ninki Allah yana karɓe dukiyar da ya ga dama ko ya da arziki a inda ya ga dama kuma zuwa gare shi za ku kuma gabar gidanku al-imamu ahmad ibn hanbal da ibn jarir al-sabari da al-imamu al-hakim da wasu su sarwaito hadisi tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa lokacin da wannan aya ta sauka akwai wani sabi mai suna sabit ibn zahda wanda yake mishi alkunya da abu zahda yana zaune a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan wannan aya sai ya ce ya Manzan Allah yanzu kana nufin da gaske Allah yana neman bashi a wajen mu yace kwarai ko ya ya abu zahda sai ya ce ya manzo Allah mai komo hannunka sai ya gaisa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ka kashe da na bai wa Allah bashin gona ta da ke waje kaza wannan gona ce kewayayya ta bishiyoyin dabino wanda a cikinta akwai bishiyar dabino a lokacin sama da tushe 600 yake ya manzo Allah kashe da nayi sadaka da ita kai abin da kaga dama da ita na baiwa Allah bashi sannan ya tashi ya tafi gonar ya je tarar da matarsa mai suna Ummu Bahda tana cikin gonan da 'ya'yanta suna aiki suna aikin tara da dino yana zuwa ya kwalla mata kira ya ce ya kewance ta ce na amsa maka ya kai mijina ya ce ku tattara kayan ku fito wannan gona daga yau na ba da ita bashi ga Allah duk abin da ke cikinta ba na bane wanzu Allah ya ji daɗi ya ce Allah ya nuna mini wasu manya-manyan nonon dabino waɗanda ake iya tsinka daga kwance ga abu da hadahi a aljanna wannan kaga sahabi daga jin ayan lokaci guda ya aiki da ita don haka ya ku yanwa musulmi kowa a cikinmu yawa kan shi karatun tanasu kowa ya tambayi kansa yau kansa adalci ka tambayi kanka shin na taba taimaka ma addinin Allah da dukiyata na taba taimakon wani mai karantarwa ko mai da'awa mai shiga daji na taba gina wani masallaci ko na bada taimako a gina na taba gina wata makaranta ko in tona wata rijiya ko in taimaka wasu masu aikin da'awa ko in taimaka wajen buga wani littafi ko wata risala wajen yada ilimi menene aikin da nayi na baiwa Allah rance wanda in naji alkiyama zan galadan shi kowa yi wa kanshi wannan tambayar? idan kana da ranka da lafiyarka to kana da yadda zaka ka gyara idan kana yi a baya sai ka gode wa Allah ka ƙara in ba ka yi sai ka gyara saboda gaba lalle ga ayyuka nan da yawa da suke buƙatar taimakon gina masallaci gina makarantu ayyuka na <clears throat> taimakon marayu <clears throat> da talakawa da taimakawa makarantun hada alkur'ani da na islamiyya da zauruka, da aikin yakar jahilci da yakar zafin kan addini da yakar talauci da yada ilimi da ayyuka na taimakon al'umma ko ta ko'ina ga sunan sai iya wanda ka gani za ka sai ka yi ƙoƙari ya zama cewa kana da musharaka a cikin waɗannan ayyuka na alkhairu ubangiji da yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu tajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhibbu ya ku waɗanda suka yi imani ku amsa wa Allah ku amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya kiraye ku zuwa ga abin da zai amfane ku kuma ku sani cewa Allah yana iya sha makanta tsakanin mutum da zuciyarsa kuma zuwa ga Allah ba ku koma Allahumma salli ala Muhammad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 waje alfa’ara na alamun zalamana wansur na alamun adana wa lati da almusibata na fidinina wa lati da alidduniya akbar hamina wa labubla ga ilmina wa na ilan lari masirana allahumma an tasalamu wa minka salam nas'aluka allahumma an tastajiba da'awatana wa tu'ina ragabatana wa tughnina bi rahmatika amman siwaka min al Allahuma allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa ma'aduna اللهم أصلنا الدنيا التي فيها معاشنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهدم الأحزاب وهدا لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقوموا إلى صلاتكم